الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mali yau insha Allahu za mu tashi a wani babi sabo kamar yadda aka saba zan karanta insha Allah sai a karanta faslun fi ma wala walata wa inil mushabbahati bilaisa المشبهات بليس المشبهات بليس إعمال إيه، ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك مع بقى النفي وترتيب وسبق حرف جر أو ظرف كما وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر to insha Allah nan mu tsaya saboda baiti na gaba kuma wata magana ce daban a satuttukan da suka wuce can baya mun yi magana kan kana wa akhawatiha muka ce kana tana daga cikin nawasik ma'ana nawasik masu kankare hukunci nawasik kuma nau'i guda biyu ne akwai af'al akwai huruf af'al ɗin ita ce kana da ‘yan uwanta wanda muka ce tadkhulu ala muktada mubtada wal khabar fa tarfa'u al wa yusamma ismaha wa tansibu thaniya wa yusamma khabara wa darabna lakum to yau insha Allah za mu yi maganganu kan huruf hurufai ne su ba fi'iloli ba amma suna aiki irin aikin kana ma'ana sukan shiga wa suna da khabar sai su yi wa suna rufa a ce sunan kaza ko kuma su yi wa abin nan khabari nasba a ce shi ne su wato aiki irin na kan daga cikinsu akwai ma akwai wacce ake cewa ma alhijaziyya tana aiki irin aikin kana abin da yasa ake kiranta hijaziyya ta mutanen hijaz saboda su ne suke mata aiki irin aikin kana amma su banu tamim ba su mata aiki irin aikin kana ma'ana da zuwanta da rashin zuwanta suna a itibarin ta kamar mujarradin nafi ne kawai korewa ne take amma ba ta da wani tasiri da za ta iya yi wa suna amma al-mukhtar shine ta kasance ma din nan al-hijaziyya ce tana aiki saboda qur'ani ya zo da misalanta kamar insha Allah yadda zan buga misali sannan akwai la annafiya lil wahda wacce take kore abu ɗaya kawai akwai ita nafiya jins wanda take kore abu gaba ɗaya to ba ita ba ita wancan tana aiki ne irin aikin inna amala in naj'al li lafi nakira kamar da zamu karanto insha Allah mufarratan ja'atka aw mukarrara kamar ka ce la haula wala quwwata illa billah to sannan akwai lata lata ita ma kamar lace don haka shi sa wasu malamai suke gani abu ɗaya ne ta din nan kawai za'ida dace. amma ita ma tana da aikin ta da sharuɗanta wala tahina manas nadim al-buqatu wala tasa'ata man tamin zamu karanto ta insha Allah bitafsil sannan akwai in ita kuma ita ma annafiya wacce take aiki irin aikin kana to za mu yi magana kan madala da wasu 'yan hukunce-hukunce ƙanana insha Allah kuma saftur qadim mu yi magana kan lata da kuma in ita ma alhijazayya tana aiki irin aikin kana amma da sharuɗa guda hudu misali kaman فلما سمعت بمكرهن أوصلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha me basharan shine mahallu shahid ma hadha bashara ma ana hijaziyya hadha innan ismu ma marfu'un biha basharan kuma khabaru ma mansubun biha ana fahimta haka kuma inda Allah ke cewa ma hunna ummahatihim don kun san mun ce a jam'ul mu'annati salim ko kuma aljam'u bil alif wadda ana yi mashi nasu ba da kasra muna fahimta wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma don haka ma hunna ummahatihim kaga hunna dinnan ismu mani alhijaziyya ummahati shi kuma khabar ma alhijaziyya misali kamar ka ce ma zaidun jalisan ma zaidun ismu ma hijaziyya marfu'un biha jalisan khabar ma alhijaziyya mansubun biha muna fahimta malamai amma da sharaɗa guda hudu sharaɗi na farko kada in ya shigo tsakani misali bai halatta ka ce ma in zaidun jalisan ba idan in ta raba tsakanin suna da ma fatal al'amal aiki ya wargaje don haka ce in ka ce ma in zaidun sai ka ce mai jalison ba jalisan ba ana fahimta to ne an samu haka in kaga abu ya sabawa haka to wannan darura shi'riya ce kamar yadda mawaƙi ke cewa bani gudanata. bani gudanata ma in antumu zahabun wala sarifun walakin an antumul khazafu kaga anan bani gudanata ma in an antumu zahabun kaga anan ma bata shigan mata aiki ya lalace wa ma muhammadun sallallahu bai halatta kace wa ma muhammadun illa rasulan ba saboda ita illa ta zo ta tabbatar ne ma kuma ta kore kaga kishiyoyi ne suka haɗu ita ko ma tana son ta yi aiki ne guda ɗaya na fiyu kawai don haka idan illa ya shiga mata to aiki ya lalace amma an samu cikin darura ce rayya illa ta shiga sannan kuma maɗin kuma ta aiki amma wannan darura ce sha'ariya wa madahru illa man janunan bi ahlihi wa ma sahibul hajati illa mu'azzaba gashi nan wa madahru illa man januna wa ma sahibul hajati illa mu'azzaba gashi sahibul hajat ismu ma ismuma, ismu ma da mu'azzaban da manjanunan shine khabar ma al-hijaziya wanda bai kamata ya kasance da nasu ba muna fahimta malamai sharati na nawa kenan na biyu sharati na uku ya zanto akwai tartibi ma'ana tartibi an yaliyal khabaru lisma khabar ya biyo wa suna kai tsaye ma zaidun jalisa idan ka akkasa ka gabatar da khabar suna ya jinkiri batal al'amal don bai dace ka ce ma qa'iman zaidun ba ana fahimta sai dai a cikin darurar shi'ariyya kamar yadda abin nan farazdaq yake cewa fa asbahu qad a'ada Allahu ni'matahum idh hum quraish wa idh ma mislahum basharu kaga ma mislahum basharu shine mahallu shahid ya kamata da ya ce me wa ma basharun mislahum amma sai akasa, to amma an bashi uzuri an ce kuskure ne nashi saboda shi mutumin tamimin ne daga cikin kabilan banu tamim sai ya zo ya amfani da ruga irin na hijaz don haka sai ya kuskure wasu kuma suka ce kai mu huta shi da kanmu ma ba magana ya kuskure ba wannan zaruwa shari'a ce kawai domin farazdak ai ya san cewa mutanen hijaz suna amfani da ma da irin wannan to amma mu fi a daura shari'a muna fahimta malai طيب abu na hudu sharafi na hudu bai halatta ma'amulin khabar wannan magana mun dan yi ta a cikin kana wa a wala yali al-amil ma'mulul khabar illa idza zarfan ata nafsul kalam da'iman zaka ga duk wani tarkace sai a ce da kai zarf ko jarwal majrur saboda malamai suna ce li annahu ma yutawassa'u hima ma la yutawassa'u fi ghairihima su akwai yalwa a cikin su ana yalwatawa fiye da a wato yalwan da ke cikin su yafi abin da ba su ba saboda suna da rauni don haka duk abin da aka zo an ce maka ya haramta sai a ce maka sai dai in jari ne ko kuma zarfi ne to nan ma haka bai halatta ma'amulin khabar ya gabato ba in dai ba ba ne ko jarar majiro misali kamar ka ce ma ta'amaka zaidun akilan ma ta'amaka zaidun akilan kaga zaidu asalinsa shine ismu ma akilan shine me ta'amaka shine ma'amuluwa kaga ya gabato bai halatta ba ana fahimta ai muna fahimta to amma idan zarf da jar da majrur ne to wannan ya halatta misali kamar ka ce ma fi dari zaidun jalisan kaga fi dari jal majrur ne ma indaka rajulun qa'iman wannan zarf ne ya halatta to amma idan ba haka bane bai halatta ba kamar yadda ma cewa wa qalu ta'arrafha al-manazila min mina wa ma kulla man wafa minan ana arifu wa ma shine nan ma kaga man wafa minan ana arifu man din nan shine ismu ma arifu shine kabar ma amma kulla din nan shine ma'mulul kabar da haka anan bai halarta ba saboda ba zarf bane ba jarar ba ne. muna fahimta malamai five ne malam ke cewa aimala laisa aiki irin na laisa me yi aikin laisa kuwa shine aikin kana me yi aikin kana raqul mubtada wa nasbu umilat ma akan iya tafiyar da ma sai aiki irin aikin laisa amma sharaɗi ma duna in wato duna in banda in ma'abakan nafi ya zanto korewan nan kuma ya tabbata ba a warware korewar dan illa ba wa tartibin ya zanto kuma khabari shike biye da mubtada zukin bi ma'ana ulima wannan ita ce magana sananniya ya zanto in bata shiga ba ya zanto nafi din nan ba a warware shi ba ya zanto khabari yana bin mubtada zukina wannan magana urifa an santa haka take ana fahimta yi wa sabqa harfi jarrin amma gabatuwan harfu jar aw zarfin ko kuma zarfi kaman ka ce kama bi anta ma'aniyan ajazal ulama in ka ce ma bi anta ma'aniyan kai ba ka damu da ni ba muna fahimta ga ma bi din nan ba ma'amulin wane ne kawa don asalin maganan ma anta ma'aniyan bi asalin maganan kenan ma anta ma'aniyan bi ba ka damu da ni ba to sai aka akko da yake jaruwal majiron ne sai aka ce kama bi anta ma'aniyan irin wannan magana in zarfu ne au jaru wal a ajazal ulama malamai sun inganta haka ai ana fahimta ta eh, amma idan ba ba shi bane mun ce bai halatta ba kamar yadda wani mawaƙi can yake cewa ah, bi uhubati hazmin lun luz wa in kunta amina ka yi ƙoƙari da'iman eh, abin nan ka nemi abin nan tsari ko da kana cikin aman kana cikin aminci to kai kokari ka nemi tsari bi uhubati hazmin luz wa in kunta amina abin nan shi shi turuta ne ke cewa a wa ma kulla hinin man tuwali muwaliya fa ma kulla hinin man tuwali muwaliya dan ba kowane lokaci bane wanda kake taimako shi zai taimaka ma don haka sai kai takalantsa to mahallu shahid fama kulla hinin man tuwali muwaliya kaga man din nan shine ismu ma sannan muwaliya shine khabar ma so sannan kuma kulla shine ma'amulwa kaga ya gabata amma bai halatta ba saboda ba zarf bane ba kuma yar majrur bane eh sunan maf'ulun bi eh asalin maganan يعني وما كل وليس كل من توالي مواليه shine asalin magana to yanzu mun fahimci waɗannan sharuɗa malamai tayyib yanzu malam zai kawo mana wani hukunci sabo idan lakin ko bal ta tsayu bayan ma idan lakin ko bal kun san da lakin da bal huruful asli ne harafi ne na atfi wanda suke wato kaman wawun to idan da za su tsayu bayan khabarin ma to hukuncin su dole ne ya zanto abin da zai tsayu bayan marfu'i ne misali kaman ka ce ma zaidun jalisan bal qa'idun abinan bal qa'imun ko kuma lakin qa'imun ma'ana idan kana so ka yi afafi da bal da kuma lakin bayan khabarin ma to dole wannan atafin ya kasance marfu'i ma zaidun jalisan bal qa'imun ko kuma lakin qa'imun abin da yasa ba za ka ce ba za ka kawo shi da nasba ba saboda ita ma ta zo ta kore ni idan ko ka kawo shi da nasba ka yi tifka da warwara ka kore kuma ka tabbatar amma ita lakin din da abin nan bal din tana tabbatar da aikin ma din ne na nafi muna fahimta malamai ma zaidun jalisan bal qa'imun ko kuma lakin qa'imun amma idan ka kawo shi da nasba to fa zai yi aiki aiki wanda yake ka yi tifka ka warware don kana so ka kore abu da ka kore kuma ya ka tabbatar ko ko a'a wato baka kore din ba ma kamar aikin da kai kenan amma an ka kawo da raf'a zai kasance ka kore yadda kake nema ka kore din shine malam ke cewa wa raf'a ma'tufin bilakin aw bi bal min ba'di mansubin bima ilzam haisu hal ma'ana ilzam rafa'a ma'tufin ka lazimci yi wa ma'atufi rufa'a bilakin da lakin aubibal ko kuma daban min ba'di mansubin idan ya kasance bayan mansubi menene ko zai kasance mansubi shine khabar ma'ana bayan khabar ke ne yake maka bayani ilzam raf'a ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin haisu hal duk inda ya tabbata ya sauka haka za ka yi ƙaunar wahida na'am a eh abin da ya sanya saboda maganar da na maka idan ka tabbatar da su da nasba to ka warware magana sai dai kuma in kai ya danganta da irin manufanka eh kamar da na maka misali da da faqihi da kuma abin nan eh, nahwi a ce da kai alam talliq imra'atak shin baka saki matanka ba sai ya ce maka bala sun ce in faqihi ne ba za a ce ya sake ta din ba saboda bai san hukuncin ba a ce wasu wake nan amma wani faƙihin ma ya bi na wuyi kuma ana fahimta yi wato an yi hukunci da aklab ne amma kai da kaza abin aka ce alam tu tallaqi imra'atak shin baka saki ma in ka ce bala khalas sai a maka hukunci dan kai ka sa abu eh amma ka ce na'am khalas haka shi mai fiqhun da zai ce na'am na'am bi ma'ana wai eh mu a wurin mu duka za mu ce matarka tana nan bata ba saboda ka ba mu amsa da na'am akan ba kai baka sani ba a in ya sani dole zai saki <laughs> alam to da kai mar'ata baka saki matarka ce na'am na'am wai ma'ana eh eh ta matarka zama yanzu ta ga zama eh saboda ijaba bayan nafiyu ya kunu bi bala <laughs> muna fahimta walai mun gane hukuncin nan na uku to sai hukunci na ƙarshe bayan ma da laisa ana ƙara ba'u bayan ma da laisa kamar yadda Allah ke cewa alaysa Allahu bikafin abda ga laisa ga ba'u an ƙara don haka sai mu ce da ita za'ida shi kafu din nan za mu ce majrurun lafzan mansubun mahalla amma shi jarra a lafzance amma mahallinsa nasba ne domin shine kabaru laisa muna fahimta alaysa Allahu bi'azizin bintiqam Allahu shine ismu laisa alba za'ida azizin zamu ce majrurun lafzan mansubun mahalla muna fahimta walai bayan laisa da kuma ma ma din ma ana ƙara harfi jar wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wa mallahu filin ghafilin amma ta'malu ana fahimta yi eh shine mawaki kace la amruka ma ma'nun bi tariki haqqihi wala munsi'un ma'nun wala mutayassiru la amruka ma ma'nun bi tariki ga ma ga ga bi tariki an ƙara ba'u na eh eh sun yi aiki lafzan abin lafzan amma mahallan nasba ne domin kasan yadda na sha bayani ana ƙara ba'un ko harfu jar bayan nafi ko istifam ya ayyuhan nasu zkuru ni'mata rabbikum alaikum hal min khaliqin ghairullah kaga ga istifam hal min din nan za'ida ce an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nabi min din nan za'ida ce lafzan ta aiki amma mahallan ba ta da aiki eh amma zo eh zuwanta nan a'a tana aiki zuwanta nan ka gane ma'ana ne daqiq kamar yadda na buga misali akwai bambanci tsakanin zuwanta da rashi idan na ce amma a shai Ka gaban kawo harfi jari ba amma a shai shin kana da wani abu abin da nake nufi a nan akwai certain level da nake nema da kudin in ba su kai ba bana bukata amma na ce amma a kamin shai ko menene shi ka bani ina da bukata ko ya yake ina son sa to shine Allah ya buga misali anan da ya ce ka duba dukka irin na Qur'ani da ya ce hal khaliqun ghairullah ma'ana da akwai wasu allolin koma bayansa amma da ce hal min ya yake akwai wani mahalicci irinsa shi law kana fihi ma alihatun illa Allah kaga qur'ani yafsiru ba'dahu ba'd malaka tare da mu ai طيب <laughs> eh tana aiki abin nan a ma'anance eh amma kuma abin nan mahalce ba ta aiki ba eh a mahalance <laughs> eh, haka yake ma'ana zai fita amma da sauyi eh ma'ana ya fito amma da bambanci ka gane ablak kamar misali ka duba ta'birin Qur'an Allah yana ce fawailul lil musallin alladhina hum an saboda an tufidu tab'id yani tana ne akan wani juz'i ne ba kowa bane yake rafkana cikin sallah amma da ya ce alladhina hum fi salatihim sahun da kowa tun daga saman mu har ƙasa ya shiga cikin rafkana kaga da tabirin to amma ka duba wurin khashiya da yace qad aflaha mu'minun sai yace me tufidu zarfiya tsundum tsoron Allah ne tun daga kabbara har a a akwai mutanen da yake haka ka gane ai akwai wanda tun daga kabbara har sallama tsundum yani tsoron Allah ne cikin sallarsu to amma kuma nan an salatihim sai ya fidda wasu can su muminan waɗanda ba su cikin waɗannan sai ce su waɗannan wasu daga cikin iri na irinka wanda tunani bai zuwa sai mun shiga sallah <laughs> muna fahimta ai hukunci na ƙarshe ya ce haka bayan la da kuma kana manfiya wacce aka kore ana iya ƙara ba'ut kamar ka ce lam'akun bi afdalikum Lam'akun bi afdalikum kaga ga lam'akun wannan kana ce manfiya ana iya ƙara bawon a bayanta haka kuma bayan la kamar yadda mawaƙi yake cewa fa kulli shafi'an yawma la dhu shafa'atin bi mughnin fatilan an sawad ibn qaribi mahallu shahid fa kulli shafi'an yawma la zu shafa'atin bi mughnin kaga la aurin nan annafiya ce lil wahda tana kore abu daya sannan can sai kawo ba'un sai ce bi mughnin kaga an ƙara ba'un bayan la wacce take aikin kana to haka kuma bayan abin nan kanal manfiya kamar yadda mawaƙi ke cewa wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim iz ajsha'ul qaumi ajalu wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi ajalihim kaga lam akun gaba'un tazo to shine malaki mana bayani anan yace wa ba'da ma bayan ma walaisa da kuma laisa jarral ba'ul khabara ba'un yana yi wa ainihin khabari jarra ba'un yana yi wa khabari jarra wa ba'da la bayan la annafiya lil wahda wa nafi kana da kuma kana din da aka kore lam ko harfu nafi ya shiga mata qad yujar ana iya yi wa khabari jarra amma bi qilla saboda qad da karanci akan yi mata jarra للتقليل muna fahimta malamai to za mu buɗe filin shara da tambayoyi na alaikun sara walai da gaske sosai haka yake na eh kal'ai eh? eh amma da za ka ce ɗin majrurul lafzan mansub mahallan da ya fi. eh tun da dama ita aikin ta yani sanawi ne secondary ne ba wani eh. wani yi yayi yi amma kuma ka ta ya kara a ma na'am eh ce eh. amma wannan nafiya ce na hadarin da madi ne ake. eh wa alaikum salam ban ji ba nafiya ce nan a ba za a yi saboda fi'ili ne sai dai min din za'ida ce shi kuma anan sai zama majrurun lafzan marfu'an mahalla majrurun lafzan marfu'un mahallan dan bashir din nan fa'il ne eh eh zai tsawo haka yake amma zai fito eh alaikusa aina a wannan aina fiya ce mujarradun nafi ba hijazayya ba ce eh abna'uha mutakannifuna abahum haniqu kusuduri wa mahumu humu auladaha ka gane ai wa ma humu auladaha nan ga ismu ga kuma kawa na'am ya stad dum nafi ne ba a yi ba ko bai auku ba ko bai samu ba duka korewa ne ko babu kaza eh duka kaza ne sai dai lata tana da sharɗinta wanda yake ya sha bamban da eh, abin ga eh, al'ana iz aliqat makhalibuna bihi yarju najata walata haina manas na'am ba suna bane harafi ne ai asali la ne asalin tala ne ta'un din nan za'ida ai shi sa muka ce cikin nawasikh akwai af'al akwai haruf. nan duk bayanin da muke kan huruf ne eh yawa na'am sosai na kace ya ba suna bane harafi ne ba asalin tala ne sai aka eh abalata da uzzawa eh abalata da uzawa eh lata na korewa eh na to insha Allah wa alaikum salam na'am eh duk da ina zuwa idan ka duba wasu wurare akwai sharba kusan shida ne amma abin da ya sa muka takaita a nan don su mai littafi ya kawo amma wasu wuraren kamar waɗanda suka da shiru a hannunsu za su ga akwai zawa'id amma galibi ban cika san kawo su abubuwan da ba su cikin littafin ba don kai shattata hankulanmu na eh eh eh eh illa a adatul istithna mulgha ba ta da aiki la amala la ya sassa korarra nafiya la amala la muhammadur rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya fita alai haka yake eh a'a wannan la an-nafiya lil jins ne wannan eh ilaha ismu la an-nafiya lil jins ka gane ai wal khabar illa ita ma anan zaka ce da ita adatul istisna mulgha Allahu shine khabarun ko badalun min al khabar al mahzuf min al khabar al asalin sa la ilaha mawjudun illa Allah sai muka share mawjud muka ce la ilaha illa eh abin nan maf'ulun bihi ne ka gane ai asalin shi in ka duba umilat ma i'mala laysa <laughs> ka gane <laughs> na <laughs> eh eh to ai su suna shiga wa wasu abubuwa ne wanda yake <laughs> malaka kawo da dariya su su akwai inda suke shiga wa'ai eh akwai inda suke zuwa <laughs> to insha Allah Allahumma wa bihamdika shira la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu